barka mu da sake haɗuwa a wannan masallacin albarka masallacin juma'a na profesa a gwandu da ke a nan unguwar sabuwar akilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yin shi ne kuma watan ramadan yau asabar yau lahadi 18 ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzo allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin subatul ahzab jiya mun tsaya aya ta hamsin da biyu يودا متاش آية كهم تندعوكو يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Yeah.

faɗi tun farko suratul ahzab sura ce ta madina wadda ta yi magana hukunci hukunci da yawa cikin ta kuma musamman hukunci hukunci da suka shafi gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ayar da Allah ya mai karanta wadda zamu tashi yau aya ta 53 ita ce ma ayatul hijab wato da wannan ayar aka wajabta hijabi ga ummahatul mu'minina matan annabi aka wajabta musu cewa su dinga sa hijabi da wannan ayat aka haranta masahabbai kallon matan annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan ayat aka wajabta ma matan muminai gaba ɗaya na duniya wajabcin saka hijabi da wannan ayat aka haranta musu kallon matan da ba su da hijabi da magana da su don haka wannan ayat ta ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka yi imani la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin kada ku shiga gidan annabi sai in an yi muku izini ku zo ku ci abinci idan annabi ya ce ku zo ku ci abinci ku zo gani na rabuni na ilahu ba kuna masu jeranin abincin ya dahu ba watan ku shigo ku daɗe cikin gida kuna jiran to abinci bai dahu har abinci ya dahu har a gama sai kasance shi mai gidan ya tsawwala da su ku je da qur'ani ku koya mana ladubba na yau da gobe ladubba na shiga gidajen mutane mutum zai gayyace ka ko abokinka ne ko ɗan uwanka ne amma wata ranka zo ka dame shi ya tsawwala kai ka zo bai shirya ba ko ka zo bai gayyace ka ba ko ka zo bai baka lokaci ba ko ka zo ka wuce lokacin da yake yana son ganawa da iyalai ne yana son ya yi wata waya yanzu ta sirri yana son ya yi wani bincike na karatu yana son ya gana da wasu yana son ya fita ka dame shi duka ku yi haka sai Allah ce zai na zuri na inahu ba kuna masu jira abincin ya nuna ba a'a sai abincin ya nuna sanai an ce ku shigo sai ku shigo sai ce walakin idan du'itum sai dai idan aka kira ku fadkhulu to ku shiga fa idza qadintum idan kuka ci kuka gama kuma fantashiru to ku ke kowa ya je inda zai je kowa kowa ya kace tafi wala musta'nisina li hadith kaf ku zan kuna ɗaya da cewa da labari bayan kun gama cin abinci annabi ya yake ku gida ne wasu ku sun shigo kafin abinci ya dahu sun daɗe wasu kun gama cin abinci sun fara tira sun fara ɗaya da cewa da labari sai kasance shi annabi ko kuma shi muminin da ya ce ku ya shiga cewa ya shiga damuwa inna zalikum kana yu'din nabiyya wannan abin da kuke ya kasance yana cutar da annabi fa yastahi minkum sai annabi ya ji kunyar ku ya kasa gaya muku haka hukunci ya shiga dumunin nan wani mutum kana takura mai amma yana jin nauyin ka bai sai da zai iya gaya ma ba to kakkai kokarin takura ma mutane gani ne abokinka ne ɗan uwanka ne ɗalibinka ne malaminka ne makwabcinka ne kawunka ne an saba to wannan baya nuna yana halatta ka takura mai Allah ya ce inna zalikum kana yu'din nabiyya yin haka da kuke yana takura ma annabi yana cutar da annabi fa yastahi minkum amma sai annabin ya ji nauyin ku wallahu la yastahi min al shi kuma Allah baya jin kunyar gaskiya zaka je fito ya gaya muku wai za su mata'an idan za ku tambayi matan annabi wani abu fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan hijabi sa hijabi sa shamake zalikum afharu li qulubikum wa qulubihinna yin haka shi yafi tsarki ga zuciyarku da zuciyarsu wa ma kana lakum an tu'du rasulullahi ba zai yi gare ku ba fa ku cuta ma manzon Allah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada ba zai yi gare ku ku auri matan annabi ba bayan ya rasu ko bayan ya tafe su har abada za ka ku zo ku dinga sa rai kallon matan annabi hakan ba daidai ba ne inna zalikum kana inda Allah azima lalle yin haka ya kasance ga Allah abu ne mai girma yin haka ya kasance kun takura ma annabi ya kasance an gayyace ku a gidan annabi ko gidan wani kun shiga da takura kun shiga kafin abinci ya nuna kun gama kun tsaya kuna tafira kuna kallon matan shi ko kuna kallon wani abu da baya so ku gani a cikin gidan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga anas bin malik Allah ya kara mishi yarda wannan riwayar muslim ce wannan wannan hadisin zai nuna mana sababin saukar sababin saukar wannan wannan ayat yake tazawwaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi aure shi ne aure na Zainab bint Jahash fa dakala bi ahlihi sai dukuli da iyalan shi qala sai ce fa sana'at ummi ummu sulaimin haitan sai mahaifiyata in ji anas mahaifiyar anas in musulayin rabi allahu anha su kai wani abinci da ake ce mahai fa ja'alat fi kauyin ta sa cikin wata tasa cikin wani kwano cikin wani bahu fa qala sai ta ce ya anas ya kai anas izhab bi hada ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ka je da wannan abincin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam faƙul ba a sabbi haza ilaika ummi ka ce mahaifiyata ta aiko ni da wannan in kawo maka ya rasulullah wahiyar ta ƙara uka salam kuma tana gaida kai tana yi maka sallama wata ƙulu tana cewa inna haza laka na qalil wannan ai ɗan kaɗan ne gare ka game da mu ya manzo Allah sallallahu alaihi ya kamata mu baka sai da wannan amma kai hakuri da wannan ya rasulullah qala sai an zace fa zahabtu biha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ta mu da wannan abinci da wannan haifin zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam fakultu sai na ce inna ummi taqra uka salam nake mahaifiyata tana yi maka sallama tana gaida kai wata ƙulu tana cewa inna hada laka min laƙalin wannan abin zuwa gare ka da gare mu ai dan ne ya rasulallah, faƙala sai yace ba'u sai annabi to ji abincin qala thumma qala sannan annabi yace izhabta da uli fulanan wa fulanan wa fulanan sai annabi sun sai ce ka kira min wane da wane da wane wa mallakinsa da duk wanda ka haɗu da shi yanzu walima za a yi a gidan annabi sallallahu ta auren zainab sai gaya ma anas cewa ya je ya kira mai wane da wane da wane da kuma duk ma wanda ka haɗu da shi ga hanya ka kira min shi wa samma rijalan sai an batun yin wasu mazaje da sunansu qala fada autu man samma sai ni kira duk wanda annabi ya gaya ni in kira wa mallaki da duk wanda na haɗu da shi sai na kira qala qultu li anas sai na ruwaito a riwaya daga anas sai ce ma anas ka adada kam kanu mutum nawa ne suka zo Ƙala, zuha a salati mi'a yace kusan mutum ɗari uku ne gayyato wa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce min ya anasu hati taura ya anas kawo wannan bamun na abinci kawo wannan tiren na abinci ƙala fa dakhalu alayya sai suka shigo waɗannan mutane suka shigo wajen mutum ɗari uku hattan tala aki sufa wal kujura. har zaure da wajen zama duk suka cika ko ina ya cika fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam li yatahallaqa asharatun ashara wani a akul in insanin min ma yalini sai da ce to ayi halka ayi da'ira a kewaya mutum goma goma sai a musu yace kuma kowa ya ci daga gaba gare shi qala fa akalu hatta shadu suka ci har suka koshi qala fa kharajat qa'ifatun sai wasu cikin su suka fita wa dakhalat qa'ifatun wasu suka shigo sai kasance tunda kare daya ne sai wasu su shigo su ci su fita wasu su shigo su ci su fita hatta akalu kulluhum har suka ci dukkaninsu fa qala li anasu sai to sai sai anas fa li sai annabi sai ya ce mini ya anas ya kai anas irfa dauki abincin qala fa rafa'ati sai na dauke kama adri hina a kana akthara am hina rafa'atu yace ban iya gane a lokacin da na aje abincin kafin mutum ɗari uku su ci lokacin ya fi yawa ko bayan sun gama ci ya fi yawa saboda mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallam قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله sallallahu alaihi wasallam sai wasu cikin su suka zamna bayan sun gama cin abinci suna fira cikin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun shi kuma annabi yana zaune wa zawjatuhu muwalliyatun wajhaha ila al-ha'id mata kai Taji, fuskar ta taji tana jibin bango kaga a kasuwanni kenan tun daga maza ba za ta iya na tare da su ba kuma gidan ba girma da rai ba za ka ta zauna tana fuskantar a bango tana fuskantar gini domin kada su ganta fasaqulu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai abin yawa annabi sallallahu alaihi nauyi da kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya fita daga gidan kun tuna zai zaidu ko ya ba mu irin wannan labari fa sallama ala nisa'i sai annabi ya je yana gaida mata ne sauran mata ne sun maraja'a sannan annabi ya dawo falamma ra'u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka ga annabi suna nan har ya dawo adara ja'a har ya dawo da wajen mata ne wannu annahum qad saqalu saqulu alaihi sai suka yi tsammanin cewa sun yi mai nauyi sun sun naunaya nauyaya mai sun tilasta sun wa'alar da shi qala sai ana zace faftara wul baba sai suka yi sauri suka yi ya zuwa ga kofa fa kharaju kulluhum sai suka fita dukkaninsu wa jaa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hatta al-khasira annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo hayyajja labule wa dakhala wa ana jalisun fil hujra annabi ya shiga daki ne ni kuma ina ne a cikin farfajiyar gida falam yalbus illa yasiran annabi bai tsaya ciki ba sai ɗan lokaci ɗan kaɗan hatta faraja alayya har sai annabi ya fito min wato sun ga ya nuna cewa annabi ba cikin ɗakin yake ba ko amma wancan na Kano da zo fakai wannan hadisin riwayar Bukhari sai ya ce da Anas aka aka rufe labule ciki bai san hadisi ɗaya ba a fassara shi ba sai an ɗauki duk sashe mai. yanzu da yana riwayar Muslim ta nuna cewa annabi ya ja labule ba da Anas a cikin ɗakin ba da ya ce sai annabi ya fito mini ya nuna kenan ba da anas aka rufe labarai ba ko wata riwaya ta nuna wani abu da ke ihani sai an tattara dukkanin riwayoyin sannan aka iya fidda ake iya fidda ma'ana amma riwaya ɗaya yana yana yiwa ta bada ma'ana wadda ba wadda ba haka bane haka ya lake yayi suka anas akan wannan hadisi ne ta nuna kaza wanda yake kuma ashe ba haka bane wannan riwayar akwai riwayoyi da yawa na zaɓi wannan ne domin wannan ita ce fassara waɗancan cewa labulen ashe ba da anas aka rufe da labule ba muke nuna haka yace yace hatta arhasikira wa dakhala wa ana jalisun fil ujrati falam yalbas illa yasiran hatta kharaja ilayya har ya fito inda nake ba ka ba cikin ɗakin da annabi ya ja labule ne anas yake ba anas yana nan cikin gidan ne sai ya zo إن الذين ينادون من وراء الحجرات ولكتنا النبي من وراء الحجرات ده جودين جدا في كتيراني ذاك من وراء الحجرات نمت وجن ina nufin wajen gidan ɗaye falam yalbas illa ya sirar a nan bai tsaya ba ta ɗan lokaci ɗan kaɗan hatta fara da alayya har annabi ya fito inda nake wa unzilat hadhihi aya Ya aka saukar da wannan aya fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito wa qara'ahunna ala nasi sai annabi ya karanta wa'annan ayoyin ga mutane ya ayi wallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zala lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ilahu ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث haka sai aka saukar da wannan ayar da ke nuna ladabin shigarsu gidan annabi sallallahu akwai wani sababi na biyu na saukar wannan ayar kamar yadda ya inganta a cikin sahih bukhari shima? imam hafiz bin hajar yana cewa cikin tafsiri ne Ya ce hadhihi ayatul hijab wannan ayat ita ake kira ayat hijabi wa a ahkamu wa adabun shar'iyya cikin ayat akwai hukunci hukunce da ladubba na shari'a wa hiya mimma wafaqa tanziluha qawla umar radiyallahu anhu tana cikin abin da saukar da ita yayi daidai da zancin na umar radiyallahu anhu kama sabata zalika fi sahihaini anhu kamar yadda wannan ya inganta cikin sahihin bukhari da muslim daga shi sayyidina umar annahu qala cewa sayyidina umar ya ce wa fakku rabbi fi salatin na yi daidai da ubangiji na da abubuwa guda uku fa qultu sai na ce ya rasulullahi law ittakhadta min maqam ibrahim musalla da dai in mun gama dawafi mun riki maqam ibrahim mu dinga sallah wurin fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wattakhidhu min maqam ibrahim musalla Allah ya saukar da cewa yanzu an gama dawafi a dinga yin sallah wajen muqamin Ibrahim na dai kenan wa kuntu sai nace ya rasulullahi inna nisa'aka yadkhuluna alayhi yadkhulu alayhin al-bar wal fajir yace ya manzon Allah na kwarai da mu da mu'mine da munafikai kowa gidanka yake shiga inda matanka law ajabtahunna da ka samu su hijaji dan babu mai ganin su fa anzalallahu ayatal hijabi sai Allah ya saukar da wannan ayat ta hijabi وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما sama Allah alaihi tsira nake man matan annabi sallallahu lokacin da suka bijayayya da shi game da kishi suka suka hasala shi game da kishi sai nake mutu asa rabbuhu in tsallaka kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna zai yi fa in yassake ku an ubangiji ne ya ya mai da matan da suka fi ku fa nazalat kazalika sai ta sauka da haka a farabbu in allaka kunna an yubjilahu azwajan hairan min kunna don haka Allah yayi sai na Umar yayi muwafaka da Allah a wajaje guda uku don haka annabi sai yace muhaddas ne kamar wanda ake ba labari ya ce akwai wani annabi bayana in akwai wani muhaddas bayana sai ya kasance sai na Umar domin yana magana sai ƙur'ani ya sauko da maganar ya yi muwafaqa da maganar ni wannan ya nuna wannan ya nuna cewa aya tana iya samun sababi guda biyu na sauka idan duk lokaci ɗaya ne aka yi haka zai yi bayan sun shiga gidan annabi ne annabi sai na umar ya ga sun takura ma annabi sai annabi sai na umar ya ba da shawara kuma ayar ta sauko ta sauko a daidai a daidai wannan lokacin za ka ayar da take cewa ya ayyuhan ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiy ya ku inda kuka yi imani kada ku shiga gidan annabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin sai in izini aka yi muku zuwa abinci yana da kyawu mutum ya dinga abinci ya gayyaci mutane na walima na murna na jin daɗi na haka dai ana zaman lafiya ya kasance ka sa an yi abinci ka gayyaci mutane sun ci ga azumi ko ba ga azumi ba wannan abu ne na kwarai halayya ce ta kwarai an yi ta gayyata annabi gidajen sahabbai yana cin abinci shi ma ya yi abinci ya gayyaci mutane gidajen sun ci halaye ne na mutanen ciki yanzu a duk duniya a ko'ina haɗuwa a ta abinci albarka ake samu A sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka kai na ƙarar ba mu samu albarka ga abincin mu yace la'allakum la tastami'una ala ta'amikum istami'u ala ta'amikum yubarak lakum zai yi ba ku haduwa ga abincin ku ku ga abincin ku sai a muku albarka ka haɗuwa kala kala ce zai yi a haɗu a bamu Da za an cewa ya bamu daya annabi ce duk abincin da yake albarka wanda hannuwa suka fi yawa gare shi in hannuwa sun fi yawa wannan ya sa hannu wannan ya sa hannu wannan ya sa hannu to ya fi yawa zai yi kuma wajen ɗiba ɗaya ne kowa da kwano ne amma an kewaya wuri ɗaya shi ma da duk har yanzu dai an kewaya mu abincin an yi daɗira sai kasance albarka ta samu ba daidai ba ne ya kai ɗaya a unguwa kai ɗaya aka yanke maka jigilar ka kana ci kai ɗaya aka yanke ma raguna kana ci kai ɗaya aka dafa ma babbar tukunya ba daidai ba ne mutum ka gayyato mutane ka gayyato manya ka gayyato ƙanana ita gayyacin abinci ko masu kuɗi kan gayyata ko talakawa kan gayyata ana samun lada in dai sun zo sun ci abinci gidanka to za a samu to za a samu lada za ka fi dinga gayyatar makwabtanku a kasashen da ba na musulmi ba ana irin wannan gayyata amma wata ana gayyata saboda cin abinci tare yana da fa'ida ta ce za mu gayyace ku ci abinci restaurant kaza amma kowa shi zai biya maka ne ba laifi ba ne an dai taru an ci za ka ko ka yi aure ba sai ka sau abinci gida a ba baka da kuɗi ka ce wani da wani da wani ina yake ku mu je restaurant kaza mu ci abinci amma kowa ya je da kuɗi ne mu je mu ci <laughs> amma dai ni adda gare ta ba ne ba ne Allah ya sa ana yi Allah ya sa ana yi a yake mutane da yawa ake haka na gayyace ku ci ni an yake ka ci abinci amma ni zan biya maka ne. uwa shi da dama kai a dai gayyata gayyata sai ta wani don haka bale ga a yana yana abokanka waɗanda ka san kowa na iya sai makai ne suka ce da mamakon mu sai ɗaya ɗaya ku a ci ta kowa ya gaya sai ma kowa ya gaya sai makai ne in kuma da kuka iyawa ne suka sai mutu kuka ce ku zo zagaje rage muku na na na dukka uku uku za a sa in ba da dukka guda guda Allah duk abu ne ya rage muku kuma ya kyautata musu daidai ne za ka dinga hatuwa ana cin abinci ka dinga gayyatar mutane gidan da suna ta abinci ta gidan yayi albarka sai abincin da za a ce albarka sai ka samu lada zai yi lahira kana cikin tsananin ladan mutumin can sai za ka samu kusur da kai zai yi wancan mutumin da ya ci abinci a ka ya maka addu'a shi Allah zai ansawa ya sa maka albarka a wannan masallacin mun karanta addu'a da an sai an gayyaci mutunta abinci ko a cikin cikin sanin shakar su albani adabul zufaf za ka ina karfafa muku wannan na kiran mutane a ci abinci zai ce ko aure aka yi a ce a yi a kira mutane su ci abinci duk wata ni'ima ta samu ta a kira mutane su ci abinci amma su mana cikin ladubar da Qur'ani ya koya muna Raira na ina mu, ba masu jiran abincin ya nuna ba wasanni ake nufi kada ku takura mu wanda ya gayyace ku mutane suna rashin kirki sai mutum ya gayyace ka gida ne wani abu ko wani mutum ko cin abinci ko wani karatu sai ka ga abin da bai dace ba sai ka je ka faɗi ba kai kokari ba cikin masu gulma ma kai dan karami mai gulma kake sai da aka amince maka shigo aka gayyace ka ka shigo ba inda ba a gayyace ka ba ba za ka shigo ba san gida al'aura ba ne wa'ancan mutane da ka je ka kai ma gulma to ai su ba a gayyace su ba inda sun zo da kuma sai ka gani ya za ku gani sai sai aka amince ma ka shigo kuma sai ka tafi ka faɗi haka mutum ya amince maka ya maka lift a cikin mota sai sai ka jina waya da mata ce kuka jina waya kuɗi kuka jina waya da aboki ne kuka jina waya da mahaifi ne sai a kaje an jima ka faɗi ka ce aiwa ne an faɗa su da mata ce cikin mota sai da ni shigo na ji suna faɗa aiwa ne haka yake ce ma baba ne na ji suna waya da baba ne ai kamfanin da aka ɗaukar aiki kaji kaji da aka yi na ji suna waya wannan duk amana ce wannan duk baka kyauta ba mota yau amana ce kamar yadda gida yake amana baya halatta ka shiga motar mutum ka buɗe wani abu ka gani ka buɗe dashboard ko ka buɗe na san box ɗin nan da aka kusa ga kusa da sai ka buɗe ga gani ko ka ko idon kama yayi sit ɗin bayan baya halatta mutumin da ya shigo da kai mota sirri ce yau komai da mutum baya ko a gani yana ajiyewa cikin mota ta to dan mu da ya maka cikin mota da zaka je na waya ta faɗi ko kuma ya maka cikin mota sai ka buɗe wani abu ko ya maka cikin mota sai ka ga wani abu ka je waje ka faɗi in kai haka baka kyauta ba waɗannan abubuwa amana ne haka ofis ma amana ne wani ofis ne kafin a shiga sai an ce wane ne wani ofis ne kafin a shiga sai an cika form wani sai an bi hanyar PA an baka amana ka shigo ka shigo kaga wani abu kuma ka zo kana faɗi a hanya in kana haka sam sam sam baka kyauta ba zaka da gida da ofis da mota da gona da shagon mutum inda yake shiga inda ba kowa ka shiga ba masu saye za su tsaya waje kowannen su amana ne bai kamata ka shiga ba in ba cewa aka yi ka shigo ba kan mutum ya fakin da mota sai kawai ka bude ka shiga zai akwai abin da baya so ka gani a cikin mota don haka sai ka jira sai an ce ka shigo in an shigo idanunka kai ya kasance suna kallon nan suna kallon nan in ka shiga gidan mutum kai zan idanunka suna kallon nan suna kallon nan in wancan ta gayyace ki ɗakin ta ki shiga kai ya zan ki buɗe drop ki buɗe loka ki buɗe durowa ba daidai ba ne saboda mutum yana da sirri ne wanda ba ya san a gani na shi annabi ya ce inna ma ju'ila istizani min na nazar saboda gani aka ce ayi izini na shi aka sa kofa a gida dan shi aka sa labule a gida saboda ido na annabi ya ce in mutum ya leka aka jefe shi ido ya tsara ba a biyan jiya saboda ne saboda shi yayi laifi to Allah ka kiyaye idanunsu daga kallon matan mutane daga kallon gidan mutane daga kallon ofis ɗin mutane daga kallon motar mutane daga kallon shagunan mutane cikin duk wani abu da sirri ne na mutum kowa yana da sirrin da zai tun wani ya gani to gane bai kamata ka samu mutane ido ka gani ba wannan shine ma'anar gaira na zuri na inahu kada ku jira sai abincin ya dafu kada ka takura ma mutum duk da ka takura ma mutum ko da waya ne ka takura ma mutum ko da magana ne ka kare mutum kakka takura mutum takura babu kyawu in da ku yake zama yi awa hudu bai komai to wannan to ta hirar da ko gara awa hudu in dai ba jiba wani kuka yi ba amma ba kowa da wannan ba wani in ka buga mai waya yana Allah Allah ka ajiye wani in ya zo wani kana Allah Allah ya tashi na ji wannan ga shek muhammad da mukari sarki shekara ashirin da suka wuce ko shekara ashirin da biyu da suka wuce yana karanta da na haka a cikin masallacin alim sansana ya ce sai mutum ya zo inda kake sai ya takura maka yi din ne gaci a mutum zai ke ba hira kuke sai ba sai daga baya ni gane a cikin haka na a ce wani akwai lokacin da mutum ke kai ya zama biyu ya kasance cewa in wani ya zo inda shi ya wuce minti kaza to ya takura mai fi sabi lillahi sai kasance akwai takura za su kiyaye kada ka yi kiyasin kowa akan kanka yanzu wanda suke min maganar waya shekaran jiya ai haka ne kiyasin kanshi akan wani ne kila a yin yana samun nufin sha biyu ko mutum ashirin ya kira shi ni kuma ba haka bane ina ɗaukar waya ina ɗaukar waya ina ɗaukar wayar da ban sani ba amma ba iya ɗaukar duk wayar da aka kira ni shi ke nufi da wancan karatun da shekan jiya saboda ne saboda akwai takora shi wani a ne kila mutum goma ɗaya ka kira ne sai ga yana iya ansa wayar mutum goma to don ni kai misali baka ansa waya kai bai san kai kila mutum ɗari na kiran ka a yini ba wanda kai ba ka iya ansa wayar mutum ɗari kuma shi kila aiki ne bai kai naka ba ala halin gaina na bayi na ina mu tana zan tafku takura ma mutane biyu da kake da mutum kakai kokarin takura mai kakai kokarin shiga cikin private rayuwar walakin idza du'itum fadkhulu sai dai an kira ku ku shigo fa idza qa'imtum fantashiru idan an kuka ci ku tashi ku tafi duk da ladabi ne na shiga gidajen mutane ladabi ne na zamani yau na haɗuwa da wayewa in ka shiga gidan mutum ka ce mai ina jin zaunawa mun karanta hadisi a sahih muslim annabi ce haka ne in ya shiga gidan mutum sai sai na kuke so in zauna hadisi na cikin sahih bukhari yau yau wa'in suka waye in aka gayyace su wani babban wuri sun je sun waya biyu wancan sai kake so in zauna a gidansa sai ya nuna ma sai ka sai ka zauna ashe annabi sallallahu shi ya fara yin haka mun karanta a hadisi duk don kaka ta kora maka su kakka zauna duka wata kujera ashe kallan lati kada zauna ta yi ta yi kunya <laughs> amma ta kira ina ina ke da sai ta zauna da wanda ba karyayya wace. babu so ita ce inda mutum ka takura mai ita ce inda mutum ka takura mai ka ga maimakon lada abu ya koma ya koma zunubi sai Allah ya ce wala musta'anifina li hadith kakku zan masu ɗaya da kewa da labari bayan kun ci abinci inna zalikum kana yu'din nabiyya wannan yana cutar da annabi wannan yana takura annabi kan yi abin da ke takurawa musulunci bai zo da takurawa ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسرى إنما بئستم إنما بئستم ميسرين ولم تبعثوا مؤثرين بشروا ولا تنسروا يسروا ولا تؤثروا duk addinin musulunci mai sauƙi ne za ka kasa cuta dan uwanka abinda ake so ka amfanar da shi ba a minkum an yanfa'a ya falyaf'al duk shi wanda ke iya amfani ɗan uwan shi ya mai aiki ya saman mai kwangila ya saman mai kasuwanci ya saman mai customer ya saman mai wani abu da ake rabawa wani palliative da ake rabawa ya sa a sa suna ne cikin empower duk wanda ke iya taimakon dan uwan shi da yake yi amma takura duk ayoyin Qur'an da hadisan manzo Allah sun ta kakura ma kowa duk da bawan gidanka annabi cewa in ka aka azamai mai sai aikin da yake iyawa kuma in kun aza musu aiki ku taimake su ku yi in aka ɗauki haka sai addinin musulunci zan koyarwa ta ita ce mafi sauki tafiyar da lamura cikin sauki da cikin sauki da jin daɗi sai Allah ya ce inna zalikum kana yudin nabiyya wannan yana fitar da annabi fa yastahi minkum sai wallahi akwai mutane da yawa da ake fitarwa suna jin kunya suna kyalewa kakka zan cikin masu cutarsuwa kai kuma ka zan cikin masu kunya kai ya zan kai zahiriya ta kai kwata kwata cike da kai za ka yi mai magana babu kyawu kaga annabi sai yana jin kunya kuma haka yana da kyawu wani shi shi kwata kwata yake da kai mai abu zai ce kaza kaza kai ma ba ba halin karanci ne. kai ma ka dinga wa mutane magana tsatsaye kwata ka kaza ka taka shi ba halin karanci ne kai kuma ba halin karanci ne ka takura ma wani za ka ko waya za ka tsaya wani ka diba wani lokaci ne ta zama daidai da shi in kai mai miscon biyu bai daga baka kare shi ba ka san cire cikin uzurin da yake ba ko cikin takurar da yake ka zama mai ba uzuri sai mutane su ji daɗin ka sai maka ji daɗin mutane wani abubuwan su ake sai mutum mai halin kwarai kuma wannan fasu suke sa farin jini in ka zan baka takura ma mutum ko da shi kana ji daga farin jini za ka yi cikin jama'a sai ga kowa yana son ka kowa yana mu'amala da kai amma in ka zan takuri kowa takura ne ka kai to kowa sai ya zama ya shiga cikin matsala jama'a da babu mai son takuri a lamari zan hakuri da takuri dai ah, sai sai Allah ya ce wallahu la yastahi min al akli Allah baya jin kunya ya san gaskiya za ka ke saukar da ita ya faɗa muku a kuncin kunci na shari'a na kaga wallahu la yastahi min al-haqi da annabi akan waccan ayat وتبدي في نفسك من وتكفي في da kare yayi ga Zainab da Allah ya fituwa suwa saboda ne wallahu la yastahi min al da Allah zai fi ya ce ga ya amma da yake ba haka bane zaka duk wa'annan riwayoyin da aka kawo akan haka riwayoyi ne da ba su inganta ba to sai Allah yake wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambayi matan annabi wani abu ku tambayi su bayan hijabi ya kasance suna da hijabi wannan ayar da waccan ayar da muka karanta ta baya suka kara cewa ah, ah, ta mata annabi wanda ke mutum za su yi magana da Allah tabaraka ta'ala yake wala tasba'na bil qawli fa yaqma alladhi fi qalbi marad da wannan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'alunihunna min wara'i hijab sai nuna muryar mata ba al'aura bace abinda al'aura Shi ne su kasance sun kashe murya inda nan Allah ya ba da dama a tambayi a yi magana da su Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna su'al tambaya su ba ne. bane ka mace ana iya magana da ita ba murya mace ba al'aura bane abin da al'aura shine ta kashe murya shine ta yi murya da za ta ga hankalin mutane amma da ita ya kasance tana da hijabi zalika ashabu li wannan shi yake tsarki da zukatanku ku ku sahabbai wa qulubihinna da zukatan su matan annabi ya kasance an tambayi su da ijaji watan duk mutumin da ke cewa kowa ya shigo cikin gida ne kowa ya magana da mata ne wannan aboki ne ne wannan kane ne ne wannan wannan mai gida ne ne wannan yaro ne ne wannan wannan kuskure ne wannan sahabawa ne kuma don yake banna ke ka shiga yanzu ku ji tambayar da muka karanta wasu su da matan aboki ne ya yi kaza kun san ko guda nawa muke ji irin wannan tambayar wasu ku yawa yau suka fara jinta amma mun ba yau muka fara jinta ba ko wata ran matar ta bugo ta faɗi ga abin da ya auku tsakana da aboki ne wallahi da yawa fa ba wai kaɗan ba fa ko kuma shi aboki ya bugo ya ce ka abin da ni da matar aboki na ya amince min muna shi ina shiga gida ne ko da yawa fa ba kaɗan ba fa amma shi mutumin wai ya amince mai wai ya yadda ya amince mata Allah ya ce wannan shi ya fi tsarki ga ku shi ya fi tsarki ga zukatanku to wa zai yadda wani ya shigo kan ya saka auro ta duk abin da ke burge ka gare ta kuma abokin ka yana burge shi gare ta don ne aka ce a yi hijabi wannan mugun kuskure ne ku ku ji abin da Sheikh Muhammad Al-Amin Tankiri yake cewa a cikin Adwaul Bayan tafsirin wannan aya sai ce wa'alam annahu ma'a dalalatul Qur'ani ala anna احتجاج المرأة عن الرجال الأجانب على على احتجاج المرأة عن الرجال cewa tare da cewa Qur'ani yayi magana akan mace ta sa hijabi ga duk waɗanda an maza ba muharramanta ba Qur'ani ya ce ta sa hijabi wa qad dallat ala zalika aidan ahadithu nabawiyya haka nan hadisan annabi sun nuna cewa mace ta sa hijabi ga duk waɗanda ba muharramanta ba yake famin zalika shek muhammadu aminu shankidi al-maliki yake cewa daga cikin abin da ke nuna haka ma akhrajahu shaykhani abinda bukhari da muslim suka fitowa fi sahihaihi ma a ingantattun littafansu guda biyu wa gairihi ma da wani bukhari da muslim min hadisi uqba ibn amir daga hadisin uqba ibn amir al-zuhani radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce iyyakum wadkhuli ala nisa ka shedin ku na hana ku shiga inda mata suke fa qala rajulun min al ansari sai wani mutum cikin mutanen madina ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah ara aita alhamu me kake gani da dan uwan miji mata kane na ce ai mata wa na ce ai me sabon dinga shiga inda take ba ala sai annabi sai ce alhamu mautun dan uwan miji ai mutuwa ne yafi komai hadari ai gara kowa ma ya shiga cikin gidanka da kaninka ko kai ya garke shiga shiga inda matarka ai gara ma na waje in ji annabi ya ce ai shi dan uwanka mutuwa ne akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisin ya tafi fi kitabun nikahi ya yi da shi a kitabun nikah fi babi la yakhluwanna rajulun bimra'a illa zu a cikin babin da imamul bukhari ya yi kada namiji ya ke bantu da wata mace sai tare da muharami wa muslimun haka muslim ya da shi fi kitabus salam a cikin kitabus salam fi babu tahrimin khulwati bil ajnabiyya da babin da imam nawawi yasa yake babin da ke nuna harancin mace ta kebance da wani mutum ko mutum ya kebance da mace da an ba muharramar shi ba wa dukhuli alaiha da kuma shiga inda take sai ce fa sahihu hadithu sahihun sahihu wannan hadisi ingantacce sarraha fihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sassan ya fito da bayani cikin ciki kwata-kwata duk tahziri da yin gargadi a shadidi mai tsanani minar dukuli dukhuli nisa'i da shiga inda mata suke fa huwa dalilun wadihun wannan shine dalili kwata-kwata alaman ad-dukhuli alaihinna wanda ke hana a dinga shiga inda mata suke wa su'alihinna mata'an illa min wara'i hijab da tambayar su abubuwa fa sai an sa shamaki an sa hijabi li'anna man sa'alaha mata'an min wara'i hijab domin wanda man sa'alaha mata'an la min wara'i hijab domin duk wanda ya tambaye ta abu ba tana saye da hijabi ba da kala alaiha ya shiga inda take kenan wannabi sallallahu alaihi wa sallama hazzarahu min ad-dukhul alaiha shi kuma annabi sallallahu ya tsoratar da shi da shiga inda mata suke walamma sa'alahu al-ansari an al lokacin da mutumin madina ya tambaye game da dan uwan miji allazi huwa qaribu zawji wanda yake shine makusancin miji allazi laysa laha laysa mahraman li wanda ba muharramin matar bane yau in musulunci ya bashi dama yana iya aurenta yau in ka su musulunci ya bashi dama yana iya aurenta domin kanin ka ne ko wanka suna iya auren matarka in ka sake ta ko kuma idan ka su da gare ta wala ah, ka akhihi wa ibn akhihi kamar dan uwan miji ko kuma dan dan dan uwa ne wa annahi ko baffa ne ko kawunka anin babanka in ka saki mata yana iya aurenta zaka kanin babanka ba muharramin matarka bane kanin babanka ba zai shigo ya zamna daga shi sai matarka a falo ba ko ya ko matarka ta shiga ɗaki ne ko ya keɓance kanin babanka ko wan babanka haka dan ɗan uwanka wanda yake matsayin ɗan uwanka ne yana ce maka baffa shi ma ba zai shiga inda matarka ba ya zamna wabni am'alli wa ko wanda ya kamance ni ya da su qala lahu annabi sallallahu alaihi sai annabi ya ce mai alhamu mautun ai irin wa'annan sune mutuwa sune hadari fasamma dukula alamar rajuli alamma atihi wa huwa ghayru mahramin laha bismil mauti sai annabi ya kira shigar ɗan uwan namiji inda mata ce wanda ba maharaminta ba da cewa wannan mutuwa ne ai ولا شك أن تلك الإبارة هي أبلغ إبارات التحذير اتباب شك تيو ما أبو متوى ya ce ko ni ai gargaɗin ka da gare duk abin da za a ce ma kai kai kai kakka faɗi kai kai kai kakka kare a ce ma kai kai kakka mutu ya fi ya fi gargaɗi ya ce wannan shine mafi ƙololuwa wajen a yi ma mutum jan hankali a yi ma mutum gargaɗi li'annal mauta huwa Abba, uhadisin ya ati alal insani duniya domin mutuwa shine abu mafi firgita da yake samun mutum a nan duniya kama ƙara sha'iri kamar yadda mawaƙi yake wal mautu azamu hadithin mimma muru alal jibilla yace mutuwa shine mafi girman abu da yake aukuwa ko kuma yake zuwa ga halittar ɗan adam shek Muhammad amini amin ya yayi ta magana magana shi tana da tana ya tana da tsawo yace wa karibi an dukhulil karibi ala zawjati karibi bismil mauti دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب عام في جميع النساء كما ترى cewar da annabi ya yi ɗan uwan miji ya kamar mutuwa yake dalili ne mai ƙarfi wanda yake kwata-kwata A kan cewa wannan ayar ta idan za ku tambaye su abu ku tambaye su a inda hijabi yake ta gani dukkanin mata izlaukana hukumuhu khasan zuwa azwajihi da hukuncin ayat ke bance shi ga matan annabi lama azzara rijala ala tahdirin baligil am da annabi bai tsawatar da maza irin wannan tsawatarwa mai girma ba jama'a akwai haɗari ga lamari sosai sosai wasu abubuwa ba su faɗi wallahi wani na kira ya ce wallahi wani ya ce wallahi mallan ɗanka na farko ɗana ne wallahi irin wannan kai kana ne ka sake baki kana aza yanka ne wani ya kira na fita ya malam ɗana ne na farko dan ɗana na farko ko ɗan na biyu ko ɗan na uku wani ɗana ne malam ya zan yi da rayuwa ta malam ya kaza da kaza irin ya shiga nadama ya shiga su ba da yawa waɗannan abubuwan suke aukuwa kuma wani gida hannu suka yi tsammanin wani gida ne da gidanka ne da kake ba in bari abokinka na shiga kai ne ba wani bane wanda kake barin abokin nan naka da ka amince mani su waɗannan da suka amince mana su ya fi yadda kake kike tsammanin ka amince mana ta za ka haɗin ya auku gidansu kai gidanka min babu aula babu abin da ya fi ile ka tangance matarka mata ba ta da abokin miji ba ta da ɗan uwan miji ba ka shiga inda matata ba ka shiga nan ko da gidan kake zamne a bisu kana bisu a gidan kake zamne a kofar gida kana zamne a kofar gida amma kana shiga falon la kana shiga ɗakin matar la kana shiga ƙuryar gidan la sai an gayyace ka ka shigo saboda wani abu mai gidan ya ce ɗauko wani buhu kaza shigo da shi ɗauko wani ruwa shigo da su ɗauko wani abu kaza shigo da shi yana nan ka shigo wannan ya halatta shigo mu ci abinci ya halatta ya shigo gidan a ci abinci ya fita amma niji bai nan ya kasance zai shiga gidan wannan ma guzanci ne wannan saba ma shari'a ne kuma ana yi da yawa kuma yana aukuwa da yawa wai wani gida ne yake auka gidanka ne ba wani gida bane fa gidanka ne fa kai da kake bayyana shigowa da za a fito na ina sai yau mutum sara'ir da za mu fito mu ce da mutane da yawa sun yi mamaki gidan wanda yake buguwa ya yana ina shiga gidan wani ga abin da ya auku yawa gare shi fa ga kuskuren da ya auku za ku ji tsoron Allah wanda da ya aure cikin ku ba kai ya bari aboki ne ya shiga gida ne ya aure kaka bari kaninka ko wanka ya kasance yana shiga gidanka ba haka ne eh shigo gidanka ku shigo tare ya shigo gidanka ku zauna tare haka kawayen mata da yawa wai kawata ce ba ka tana waya da mijina duk da yake mata sun fi hankali a wannan mata sun fi hanawa su sun fi maza hankali a wannan baka bari wata tayin tana waya da mijinta kake bari mijinki kawayen su shigo gidan wai suna da kwalliya ko su yi wasa da shi ko su gaya mai magana ko su kare magana babu shi ba ruwan shi da kawayen daga ke sai su ne in sun zo gidan inda kike suka zo wasu ba su ma bari ta zo gidansu in mijin na nan wallahi kuma ta kyauta ita ta yi daidai in mijin tana nan ba ta bari ta shigo ta tare kofa ma take tarewa wata ta bakin falo ta ce da gida yana nan akwai kaza za ka bari da Allah sai baya nan sai ya farko sai baya nan wata mata tana kitso sai wasu mutane suka zo kitso wajenta daga wani gari sai ta ce mijinta ya je ya ɗauko su da mota ya je ya ɗauko su da mota ko da suka zo sai ta ga 'yan mata tsulala in yi ta faɗa ta ƙari su wasu na gidan gaba cikin ku kada musu kitso tana musu faɗa wasu na gidan mu gaba kun gama gane ne miji tana ta bala'i tana cikin, to duk ke ce ki ci a jera ke wajen ɗauko su in ga su shiga baya ko kuma ce in ke iya mota ki je ki karɓa ki ɗauko su ko su shigo ke kina fef lafiya lau su biya su taho amma mijin ke zai ɗauko su su yi mai kila ma masu sa turare ne su shigo ya ji ƙanshin turaren su a yi magana haka duk wannan babu kyawu kuma baya halatta za ka sai mu kiyaye wannan abin yana cikin abin da wasu ke yawan sakaci ake yawan yi musu sakciya saboda sakacin da suke don haka sai mu ji tsoron Allah sai mu daina Allah ya ce ma matan annabi da sahabbai zalikum ashabu liqulubikum ku sahabbai wannan ya fi tsarkatuwa a ku ya kasance cewa ba ku ganin matan annabi wa qulubihinna kuma wannan shi ya fi tsarki ga matan annabi wa ma kana lakum an tu'udu rasulullahi ba zai taɓa yiwuwa ku cutar da annabi ba wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kun ba zai taɓa yiwuwa ku auri matan annabi ba bayan shi har abada inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah ya kasance kuma bai guce ba na'am inna Allah kana bi kulli inna Allah inna zalikum kana inda Allah azima lalle wannan shi ya kasance ya kasance abu mai girma ne inda Allah za ka sai a kiyaye Allah ta tabaraka ta'ala ya ba mu ikin ku kiyayewa ana nuna min lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu gaskiya akwai tambayoyi a jiya mun yi marayu ko ko mun mu jiya ba eh akwai ah, tallafin marayu ah, da ake karba kuma mutane gurgudu alhamdulillah suna taimakawa don haka a cikin da tallafawa ne account number ba ne account zero 000 guda uku sai one na yi shi eight 4288 ja'i 00 guda uku wa 00 guda uku sai ne

haka hannu tsaye ko kabbu ko wadon tsaye a jasatul istiraha hadisai sun inganta daga annabi sallallahu daga wajen sahabi goma sha hudu suna magana jasatul istiraha mafi shaharar su hadisin malik bin wairis da ke cikin sayul bukhari wanda annabi sallallahu suka zo inda annabi sallallahu suka zama zama dan karami ba mai dadewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ga sun yi shaukin iyalansu sai annabi sun ce idan kun je idan kun je inda iyalan idan ku ji koma inda iyalanku da ya ga cewa sun yi shauƙin iyalan sai ce ku koma sai ya ce musu idan lokacin sallah yayi ɗayan ku ya kira sallah wanda ya fi ku girma ya ba da sallah ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah to cikin da suka koya da annabi ke sallah sun faɗi cewa annabi yana da sassan istiraha a cikin sallah haka ya inganta da cikin abu hadisin abu umaydin sa'idi shi ma ya rawaito hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jasatul istiraha haka a cikin sashen hadisin abu huraira na almusi'u talatan shi ma annabi sallallahu ya koyar da jasatul istiraha zaka hadisai da yawa suka inganta jasatul istiraha amma babu malamin da ya taba cewa a da ko yanzu cewa istiraha wajibi ce zaka ba wajibi ba ce zaka wanda ya bada su istiraha baya da laifi sannan akwai hadisai da suka zo suka yi magana a kan annabi da ya su istiraha ba akwai hadisi da ke cikin sunan abi dawuda da sunan tirmidhi da sunan nisa'i wanda hadisi ana sabani wajen inganta shi da rashin inganta shi ibn qayyim ya inganta shi zaka wasu malamai suka ce akwai sunnoni da wata ra'ayi wata ra'ayi kamar sa takalmi sallah da takalmi da sallah babu takalmi wasu sabbin su istiraha ciki da rashin yin ta da gincirawa na bayan bayan sallar sallar ah, kashi sallar asuba bayan sallar rakatayin fajar da wasu makamantan haka cewa ba dole sai an yi koyo shi bayan an yi wannan lokaci ba a yi wani lokaci ba ya fi daidai da sawaba amma wanda ya yi sallah da takalmi rayuwa ta gaba daya ko wanda ya sallah babu takalmi rayuwa ta gaba daya ko wanda ya sallah da jisufin istiraha rayuwa ta gaba daya ko wanda ya sallah babu jisufin istiraha rayuwa ta gaba daya ba a yi mai inkari wallahu ta'ala a'lam haka aga hannun dama bisa ga hagu shi ba a samu hadisi da yanzu wanda ya ce annabi ya yi sallah bai aga hannun dama bisa ga hagu ba don haka yin aga hannun dama bisa ga hagu a kowace sallah shi ɗaya fi dacewa wanda inda aka samu shi aga hannun dama bisa ga hagu yanzu ka gama bambanta tsakanin su ita da sufil istiraha cikin a'immal mazahib gaba daya imamu shafi'i ne aka samu an ce ya dawo gare ta imamu ahmad ya yi magana ta imamu shafi'i an ce ya dawo gare ta amma cikin asalin mazhaba mazhabar imamu shafi'i babu husul istiraha mazhabar imamu malik babu husul istiraha mazhaba abu hanifa babu zikir istiraha amma aza hannun damar bisa ga hagu kamar ne maka bayani duk mazhabobi ko wata mazhaba ta ce aza hannun damar bisa ga hagu in ba wata riwaya daga mazhabar Imam malik ba ka gane bambanci tsakanin su da karfi tsakanin su maka hannun damar bisa ga hagu cikin sallah shi wannan sunna ce mai karfi ita ma sallah ba ta ɓaci idan ba a yi ba amma dai sunna ce mai karfi wadda yake ta ya ta ƙarfin zufisul istiraha wallahu ta'ala alam shi ne mana imam nawawi a cikin a cikin sharhul uh, muhaddab sharhin mutunan littafi imam nawawi na fiqh mafi girman nan wanda aka ma almuguni mutunan shi shan muhaddab sai muhazzab imam nawawi yana cewa wannan wannan zarsa ce wadda ba ta da tsawo ba a daɗewa a cikin istiraha dalili akan haka yake don ba a ruwaito mata wani zikiri ba duk inda ake cikin sallah ake ɗan jimawa kaɗan an arwaci zikiri a sujuda an ruwaito abin da ake faɗi a lokacin kowa daga sujuda an ruwaito abin da ake faɗi a rukuni a lokacin kowa daga rukuni a kafin an kabbara kafin an yi karatu duwawul istitahi komai an ruwaito abin da ake faɗi cikin sallah jazatul istiraha aiki ababu zikirin da ake wannan ya nuna cewa zama ne ake ɗan ƙarami don shi ma wasu malamai cikin da suka faɗi da ake yin ta ana iya yin kabbara ɗaya ana iya yin kabbara lokacin da ake ɗaukowa daga sujuda sai mutum ya yi kabbara ya zauna littunan ta almajmu almajmu almajmu suna littafin yadda ake ɗaukowa ina nan mujalladai da yawa ne mutum kurewa suna da shi ni na ɗauko daga kabbara daga sujuda aka zauna ya ɗauko daga sujuda aka zauna ana iya kabbara Allahu akbar a zauna ana iya kuma a ɗauko ko ba a yi kabbara ba sai a tashi tsaye daga kabbara sai a tashi ko kuma a haɗe da kabbara ɗaya a ɗauka ko Allahu akbar ha a tashi har nan ba mai tsawo ba ce don ki ibnu kudama cikin almuguni sai ya ce ba a haɗa maka kabbara biyu ijma da ijma'in malamai ya ce ba a yi mu da kan bara biyu wata mutum bai tasowa daga sujuda ya ce Allahu akbar ya zauna ya kuma cewa Allahu akbar ya miƙe za ka sai dai a yi kabbara ɗaya ko wacce a ɗauko a zauna ko a bari sai an zauna a yi guda da za a tashi ko kuma a yi guda gaba ɗaya wallahu ta'ala a wani ke yana cikin masallaci na aka yi bayan sama da gani a hannun sha'i yana ganin kuma sha'i yana da yana fila bayan ita kuma shi kafin shi eh ana ana nafila bayan ce tsakanin kiran sallah abin so sai ce ma bayna ni sala tsakanin kiran sallah guda biyu ma bayna ni sala tsakanin kiran sallah guda biyu akwai sallah wato tsakanin kiran sallah da iqama wato cikin inda ake sallah ake sallah nafila shine tsakanin kiran sallah ana yin sallah nafila bankin kiran sallah guda wani kiran sallah ne shi a tsakanin shi da iqama ba a nafila ga wanda azumi wani ne na'am الصلاة هو يوم نعم na sallar juma'a wanda liman ke hawan bari a kiran sallah shi in an yi shi ba a tashi a ina kaira sai dai wanda ya shigo masallaci ya zuci istira amma wanda azumi zai tashi a ina kaira wallahu ta'ala eh wanda ya shigo da ya tafi ya kullu masjid amma wanda azumi zai tashi a ina kaira wallahu ta'ala ina tambayar shi ne ba a cikin juma'a kuma juma'a eh ya halatta an wato annabi sosai ya yi raka'a hudu an wato ya yi su a gida an wato ya yi su a aljihu cikin su a masallaci don yana halatta a yi a masallaci wallahu ta'ala shi wannan da wani kare aboki ne suna tare sai aboki ya kara da sani ba da koye ya yana da ya aljihu ne ko kuma ya kai abin da yake sai ka hannu ta aljihu aboki sai kira kuɗi sai ki aboki ya ce ita ya karaka shi malam sarakar jari ta ko kuma ta ta <laughs> na farko ya hausa sun ce abokin ɓarawo ɓarawo ne wannan mutum ya abokin ka da an da abin da ya yi da wani abin da ya yi <laughs> don ka wannan hadisi na hausa ya kama haddasa ba ka fita na biyu ya yi sata a yi sadaka akwai da wani abu hanifa ya ga wani da yake zuwa ya sato kwai sai ya je ya sadaka da shi sai abu hanifa ya zai magana sai cewa ah, ai in nisa ta za a rubuta min zunubi guda in nisa da ka za a rubuta min goma kasuwanci na nake a jira jira ya ka kama inda Allah ala tayyibun la in illa tayyiban da haka ba a sadakar kayan sata suna kisa ce da ta zo daga Abu nufa kuma wani hadisi zai daga da salam ba a sadakar kayan sata da haka ba ka ɗauki kayan sata kai sadaka da zura ka sadaka sai ba ta yi ba sai abokin ku ne da kuke wasan su da Allah kawo ai sadaka ka ɗauko ana dariya ya san kayan da ta iya basuwa wannan kuma zai samu ladar sadaka kamar yadda kai ma za ka samu kuma da annabi sun sanya ce idan aka yi sadaka matar gida ta sadaka da abinci mai gidan ma yana samun lada haka wanda ke aje abinci aka ce sadaka shi ma yi sadaka yana samun lada alhazin kenan wallahu ta'ala wannan shi ne shi ma da da budurwa da yake maka da sadaka kamar da bazawara إيه على الساعة الأمر لما a cikin hunna إتزاع رواءاتهن dinna misla za ka tana iya yanke makanta ka dace ka ce sai ga abin da za a yi sai ta gaya ma majalisansa ta sai su gaya ma wanda zai karɓar sadakin wallahu ta'ala da suka ce ya yanka musu ciki ko sai ya rasu da ke wani kasan ba ta kawai da shi. to bayan mana tambayar cewa ya halatta na ƙaunar matarsa wanda ke uwa ne uwa ɗaya haka ne ya kanwan matar shi eh na farko dai sun san wa an tajba ubayna al-uktaini bai yiwa ka haɗa hada tsakanin guda biyu wannan shi ga su Qur'an ya ga su hadisi kari cikin qur'an alaikum ummahatukum bai kari ayat sai annabi sun ce ba a haɗa mace tare da gwaggwanta zaka wannan gwaggwanta ce ba ya halatta a hada su ka ba ka hada su ba a haɗa mace da gwaggwanta ba ya halatta ko innata Allahu ta'ala saboda lalata zumunta yake kishi yana lalata zumunta wanda ya ga ya ka kowa da a cikin da amma ba ya ga kawo ba ya da amma ba ya shi yau ya danganta da fitowa alfiji bai kamata ba amma dai tun da kana cikin cikin in kana cikin ne ruwan na gaban ka ka ɗauka babu matsala amma bayan an kira sallah alfiji ya fito ka je ka buɗe firjin ka ɗauko ruwa wannan baya halatta in ka haka nan sai ka ranka azumi azumin ka bai yi ba amma kana sahur ne gaba ɗaya abinci na gaban ka ga ruwa sai ka ji ana kiran sallah sai kai sauri ka ɗauka ka sha insha Allah akwai azumin ka wallahu ta'ala wanda ke ba da mutum insha Allah mutum ne mai kyau babu laifi yana da kyawu inna Allah jamilu yuhibbul jamal za ka je mun kai yayi kyau gashi san kai kyau annabi ma ya hana a gashi in ba a kula da shi za ka shafa mai wani mai da zai kyau baya da nufi wallahu ta'ala an ji aka sha haramun ne sauwata haramun ne amfani da ita haramun ne shafa ta haramun ne annabi sai suna yakan gyara kai ya kasance in ya taje sai ya ba alfarar sai ya taje gefe ɗaya ya gefen dama gefe ɗaya ya gefen hagu ana ganin rabi tsakanin su ana ganin tsakiya tsakanin su za ka wannan ya halatta Allah a'lam bayan ya zawo da kudi kuma aka ce da aiki ya ce ba za a fara biya albashi da sai bayan ya kawo wasu mutane biyu kuma ga wajen irin adadin da shin na farko cewa sai ka kawo kaza zaɓe kuka aiki ya danganta shi misali irin naira ɗari shida da hamsin zai kuɗin fom ne ko kuɗin intanet ne ko kuɗin wani abu ajin shi gefe amma cewa sai ka kawo mutum kaza wannan kiran bai'ul ahram pyramid business wannan pyramid baya halatta saboda me saboda in an ce in zaɓe sai ka duk wani abu ko kasuwanci ne a ce ka kawo mutum goma baya halatta duk aka ce sai ka kawo mutum goma ko to aka ta kawo mutum biyu ba ya halatta saboda ne saboda wannan bai garar ne ne bai garar yan ta kawo mutum goma ka je ko aka ta kawo mutum biyu ka kawo mutum biyu su ma aka ce kowa sai ya kawo mutum biyu ya kawo mutum biyu in duk duniya kowa zai business din nan duk duniya ta kai da na karshe ba zai kawo mutum biyu ba kaga shi ne rudi bale ba duk duniya kowa zai yi ba duk iyaka wanda za ka iya kawo ne sai an kai wani ba zai iya kawowa ba zaka duk wanda za a ce ka kawo mutum kaza to wannan baya halitta malamai sun yi fatawa bai'ul ahram ake ce mai pyramid baya halitta Allah ta'ala ya kamar da pyramid yake tafiya haka yake yake tafiya yake tafiya yake kara abin nan har zuwa karshe ahram shi shine baya halitta Allah ta'ala akwai mai tambaya akan kitabu na Rasulullah يقول لك أنا كنت بيعني بتكلم عشان الكتاب شرط الكتاب اللي كما قال لك ده دوكم في الكتاب اللي كمان عشان الكتاب اللي وقت اللي كمان عشان tambaya ta ce kuma ne a tsakakin kimanin raya da ɗaya wanda maza mara da suke ne nan da wuri ya neman da ya kawo da addu'a da kuma kalli Allah ya kuma mutu nagari ta yi istikhara istikhara da zaki a kan ta irin wannan hadisi istikhara a wasu tashin shi ya zo a matsalar aure ne yanzu na ka sai a yi istikhara kai istikhara kuma maza mu mata addu'a ya Allah muna wasu da yanka kyawawa da ka maɗaukaka muna salati da annabinka ya Allah ka dakar da ita da miji mafi dacewa cikin su da kawai 'ya'yanmu gaba ɗaya Allah masu bukatar cikin mu Allah ka biya musu Allah masu damuwa Allah ka yaye musu Allah masu aure Allah ka ba su Allah masu aure Allah ka sauke musu abin ta kare Allah masu son haihuwa Allah ka ba su Allah wanda ka baiwa Allah ka sauka musu al'amarin ta kare da tarbiyya ya rabbal alamin Allah ka taimake mu kai taimako ta hannun mu Allah ka taimaki shugabannin mu ka taimaki mallaman mu ka taimake mu gaba ɗayan mu ya rabbal alamin ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله وان jagorori da aka zaba Allah ka yi musu Allah ka shirye musu gaba Allah kada ka basu da dabara kansu Allah ka taimake su da taimako ta hannunsu Allah ka sa su kasance masu taimakon addini da kasarsu da jama'a gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk